tana da dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tafsiri na arba'in da ɗaya a cikin tsoron wafiyar allah madaukakin sarki ya mana jagoranci na alkhairi ba manta ba Allah madaukin sarki yana mana bayani dangane da annabi Musa da kuma abin da ya shafi da shi da manya-manyan miyagun da Allah madaukin sarki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 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال to Allah madaukin sarki ce ila fir'aun wannan ila fir'aun muta'allaqun bi arsalna wa laqad arsalna Musa bi ayati hakika mu aika annabi Musa da ayoyin zuwa ina ya ce ila fir'aun mun aike shi ne zuwa ga fir'auna wa hamana da kuma hamana wa ƙarun da kuma ƙarun faƙalu tsahirun kaza da ce ya nawa musa matsafi ne ko makarici falamma ja'ahum bil haƙƙi min indina a da ya je masu da waɗannan ayoyi daga wurinmu ƙalakturo abna allazi na amalu ma'a ya suka ce ku bi ‘ya'yan waɗanda suka yi imani tare da shi ku karkashe su wasu malamai suka ce wannan kisa ne ya biyu bayan kisan farko da ake ma jarirai wannan kuma kisa na biyu kisa ce ta matasa wastahyu nisa'ahum amma ku bar matansu su kada kisa ya bi ta kansu wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal Allah madaukin sarki ce shari'a ɗirge suke saboda makircin da suke shiryawa makirci ne da babu mafita a ƙarshe dangane da shi da Allah madaukin sarki ce ila fir'aun malin ci wa fir'aunu huwa hakimun misr shi fir'auna shi sarkin masar allazi malakaha allazi mulkuha wa sullita ala bani isra'il wanda shi ne yake jagorantar mulki kuma yake karfa-karfa akan kan banu isra'ila ngano wannan da a yau idan aka ce fir'auna akwai abubuwa biyu da ke yawan koke saurin zuwa tunanin mutane mutum sai ɗauka fir'auna kamar shi ne sarkin duniya haka da yawa aka suke ɗauka shi fir'auna shi sarkin masar ne masar ɗin ma ba koina ba don madayana ba ƙarƙashin gwamnatin shi take shi zafin da mu annabi musa ya hijira zuwa madayana suka ce na jauta min alƙawmin zalimi kaga bai a cikin masar ɗin ma akwai inda ba mulkin shi ba kun gano min da kyau ko sarakuna uku ne tarihi ya haddace cewa su ne suka mulki duniya baki ɗaya ko fir'auna baya cikinsu me yasa fir'auna ya shahara saboda qur'ani ya ambatin shi kun gano wannan da kyau ko yawan ambatan abu na shahara shi me yasa aka ta ambatan fir'auna saboda ambatan annabi Musa ba fir'auna ne kadai ne da awar rububiyya akwai sarakuna da yawa da suka yi amma Allah madaukakin sarki sai da kishar auna a matsayin abin buga misali shi yasa ko mugunta mai mulki yake yi sai a danganta muguntan mulkin shi da muguntan fir'auna a ce na mulkin fir'aunanci haka ne saboda ba taba sarki ɗan kama karya kamar fir'auna ba. mugun ɗan siyasa mugun shugaba ne shaƙiyin basara ke yi kun gano ne da da ji inda ake shaƙi aka samu fir'auna to sai dai a sha fata a tashi an gano ne da kyau ko fakana ya abu abna'ahum ya kasance yana karkashi kaka ce na kashe sai ka ce yana kakkashe ‘ya'yan banu isra'ila don kisan ba wai yau aka yi ko gobe ko wata ɗaya ko shekara ɗaya ba malamai suka ce sai da aka shekara goma yana yi wasu suka ce sai da ya shekara talatin yana wannan kashe-kashe mun gano wannan kuma babu ranar da ba za a yi ba sai da ran da ba a yi kuma wannan kisan ba birni ba ba ƙauye da abin da ya ce ƙi cinyewa sai su manyan gari yan fada na kusa da shi fir'auna suka zo suka same suka ce turan kai daɗe idan muka muna ta kashe yaransu masu tasowa suwa za su mana hilin domin yau da kullum aikin lebaranci aikin gadi aikin kaza da kaza da kaza ƙananan sana'o'i in za a je yaƙi suwa za mu baza a gaba fara gamawa da su kafin namu su biyo baya su kawo hujjoji da dalilai manya-manya ra'auna ya su to sai ce to a riga daga kafa bana in an haihu to a bari baɗi in ai haihutu a kashi kun gano wani da ku. A kaga ana tsallaken shekara ɗaya ɗaya wannan ya sa aka haifa annabi harun a shekarar da babu kisa da shekarar kisa ta zagayo sai aka haifi annabi musa to haihuwa annabi musa a wannan shekara na akwai kisa ya sa allah maɗaukin sarki ya ɗauki matakin sashi a cikin wannan tabot akwati ko kwando da Allah madaukin sarki ba mu labari ya tafi takanas har gidan tar'auna. mun za wannan da ko mun ji wannan tarihi shi ne hayi ni sa'ahu sai fir'auna ya rika barin 'ya'yansu mata su ba kashe su kila إنه كان يفعل ذلك من أجل أنه قال له بعض الكهنة yace yana yin wannan aiki ne sakamakon abin da wasu daga cikin bokayen shi suka faɗa mai kuma a wancan lokaci sana'an bokanci yake ci bokaye ne suke wanda ɗansu sai abin da suka faɗa sannan ake yarda duk abin da za ka fi ka je don boka ya gaya maka cewa farka ya koka ya kono fi bani isra'ila rajulun bokayen suka ce akwai cikin bani isra'ila za a sami wani mutum ya kone zawalin mulkika a layin mulkinka zai kare ne a hannun shi mana shi zai kifar da gwamnatinka cikin bazin isra'ila yake kun gano wannan da kyau ko da sai fir'auna ya tambaye su an riga an haife shi ne yanzu na in an haife shi ne zai kashe manyan maza suka ci a'a ba a haife shi ba amma tsokin lokacin nan akwai yiwuwar za a haife shi za ku yi mamaki ya kai boka ya tsakon shi ne istirakustan bokaye suna zuwa sama aljinu kenan daga cikinsu suna satoji inda suke yi bokaye suna neman aljinu waɗanda za su rika ba su labarai na tsafi su kuma aljanu ba su aikin kawai ba su aikin banza su ma na lana la'ajarar kun gano wannan dole sai sun raba ka da Allah sannan ne za su yi maka hidima akwai wanda zai ce in dai kana son ya rika maka aiki kana tsaki kana bokanci kana duba a raɗa gani kaman a gabanka aka yi mun gane kaman a gabanka aka yi to sai ka dina sallar la'asar mun gane wani sai ka dina sallar juma'a sai ka bar sallar asuba wani kuma ya ce sai ka rika saduwa da uwar da ta haife ka wani ce in kana son ka kira shi ya zo to sai ka sadu da yadda ka haifa wani ya sa ma sharɗin luwaɗi wani ya sa sharaɗin sai ka ji ka ƙwaƙulo gawa a matsabarta wani ya sa sharaɗin sai ka yanko kan jariri wani ya ce harshe wani ya ce nonon mace wani ya ce zuciya wani ya sa sharaɗin makogoro wani ya sa sharaɗin sai an ƙwaƙulo farjin mace wani ya sa sharaɗin sai an taka alƙur'ani an ɗaura kamar takalmi izini talatin dama talatin hagu a taka a shiga a shiga bayi ana zajin Allah da annabi wani ya sa sharaɗin sai an sa alƙur'ani izini sittin dama hagu sittin mutum ya taka su Ke kashi a tsakiya wani ya sa sharaɗin ba zai aikin ba har sai a rubuta alƙur'ani da jinin haila wani ya sa sharaɗin sai a rika karanta wani surkulle wanda a ciki zagin Allah ne zagin manzon Allah ne zagin alƙur'ani ne zagin musulunci ne a ciki sannan aljinin zai aiki da abubuwa iri-irin miyagu ma da suka fi wannan miyagu to ba za su maka aiki ba sai sun tabbatar da sun raba ka da Allah wani ce sai an yanka an kira sunan dodo sai an yanka dabba mai launi da siffa iri kaza sai an zo da kore sai an zo da kaza kaza iri irin abubuwa dai wanda bokaye suke yi duk waɗannan abubuwan shaɗanin aljinin da ke sa su akwai wanda zai ce kullum sai ya kurɓi jinin al'adar mata akwai wanda zai ce mashi kullum zai na cikin janaba akwai wanda zai ce mashi kullum sai ya zina abubuwa iri-iri shi sa boka zai da mutunci An gano wani da kyau da boka da shaɗanin aljani altaɓa ya fi ma'asikullah gamin baki suke wajen sabon Allah to shi wannan shaɗanin sai ya samu ire-iren wanda suke da business da bokaye akwai wanda kuma su ba suke da business ɗin da bokayen ba su suna da ma'aikatan dillancin labarai ne idan kana da kes za ka zo ka faɗa masu in suna da ajiyayyen saƙon da suka taso daga zantuttukan mala'iku wanda suka ji daga sama sai su faɗa su ma a ce za a yanka musu kaza iri kaza su sha jini ko za a musu kaza saboda su shidanun aljini suna jin daɗin shirka kun gano wani da kyau ko domin shi shaɗan ne yake sa su wannan aiki domin tattaro mai membobi wanda za su yi mai fadinci a jihar nama. mun gano wani wanda ya zama mashi memba na zaman wuta shi yasa sai ya to me zai benefitin da shi wani tafi ƙwar'ani kai ai hasin sun ci za na ɗarshi da albashi ne tsoka in ya gamsar da ɗan adam ya wannan aikin duk abin da ya sa kai wanda zai fasa ta Allah to shi yana samun kaso ne babba a fadin iblis to sai su je su ganin da ke wannan aikin wani ta kafaɗin wannan wannan ya hukun kafaɗin wancan wannan ya hukun kafaɗin wancan haka za su tafi haske sun shiga cikin girgiji to idan Allah madaukin sarki ya tsara cewa kaza da kaza da kaza zai faru to yana faɗa mala'ikun da ke kusa da al'arshi su kuma su faɗa mana kusa haka haka har magana ya zo wajen mala'ikun da ke kan girgije to suna tattauna wannan ne ƙona sam'a sai waɗannan shaidanin aljinin sai su tato ji sai wannan ya faɗa wannan wannan ya faɗa wannan wannan ya faɗa wannan har sai da sai su rinka samun bokan da shi kuma ke son ya san abubuwan da yake so ya faɗa irin wannan ne su ga ana tattauna za a fi wani tsari zai zama sanadiyar ƙarin mulkin fir'auna boka kuma ya gaya fir'auna shi yasa annabi ya ce <clears throat> sukan faɗi magana ƙwaya ɗaya na gaskiya sai su juna ƙarya ɗari da ita magana ce ɗaya don su ma mabokan suna algushuwa in yi mata ƙarya ɗaya don yi mata ƙarya ke sa'in da tara zuwa wala da zama a cikin ƙariyar sai sa maka sharaɗi mai wuya sharaɗi mai wuyan cika sai cika ka samu ruwan damina da shi za a haɗa maganin sai maka shuru sai ka samu ruwan daminan ka haɗa magani magani bai ci ba in ka za ka ce magani bai yi ba sai ce ruwan nawa ka ba sai ce an yi kamar sati ana sannan ka ba su ya ci ya ruwan farko ka ce mun gano wannan kaga yanzu dole ka biya kuɗin wannan abin da aka maka gyara har ya ƙara samun kuɗin shiga kai kana zama cikin asara na imani da na kuɗi kaga yanzu ba ka da halin haɗa magani sai wuce sai baɗi sai ka ɗima maganin ka haɗa da ruwan farko ka zo ka ce magani bai yi ba sai ce da ne ka ɗibi ruwan saula wani roba ne ko wani kwano ce ayya ai da ƙoƙuwa ka ce in ka ce da ƙoƙo ne sai ce da kaskuwa ka ce in ka ce da kasko ne sai ce da akuci a ka ce in ka ce diga katara da tuka ya sai ce da wani hannu ka a ne <laughs> in ce da hannun dama ya ce ah, magani da hannun hagu za ka rike mun gano in ga ce eh, iya kwanda ka rike da hannun dama kwanda ka rike da hannun hagu sai ce ai ba a so hannu ya taɓa so ake yi kai wani abu kamar inda ake sa macen tabaru ruwa a da ka za na yin wani ɗan gwafa ne sai a sa musu kasko a sama ko to haka ake son ruwan su ya cika shi duk yadda zai cuce ka sai ya zo da magana da za ka gane ba fashi ya kuskure ko ya laifi ba waye sai an fahimci wannan waka suke yi to kafin aiko annabi suna cin karansu ba babba su jiyo magana su kai su samu abin da zai suke so ana aiko manzan Allah sai aka kulle sararin samaniya kawai duk wanda ya je zai sato bi da akwai makarai masu linzami na yula da Allah maɗaukin sarki ya tattala yana maganin ɓarayi shine ne sai harbe su da shi kun gano wannan da kyau ko ai sun faɗa cikin sotul jinni ko suka ce kunna كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له shahada rasada duk wanda ya je ya fake yana son ya sato ji to zai tarar da makami mai linzami na yula tauraruwa ne mai balbalin bala'in wuta a cikin ta. Allah maɗaukin sarki yake targazo su ƙasa wasu za a harbe su wasu mutu ba an masu mummunan rauni to sai zo sai na samu ƴan ramuka da ɗan kogon dutse kogon ice ɗan surƙuƙi haka dai suna duniya in ba ka da kan gado <clears throat> ka ji ta tallara musu fitsari ba ka addu'a ba ko wani abin da ya kama da wannan to sai su abin da ake cewa zuwa biyu bi fushi da makashin shi sai wa mara kayan shi sai su cutar da kai kuna fahimtar wannan da ke ku to dole ne sai kun fahimci wannan abubuwa akwai irin waɗannan abubuwa da yawa da waƙi ya tabbatar da su abu zai faru ƙere-ƙere a wuri wallahi malam sai ga tabbas ne wannan abin ya fa duk waɗannan na shaɗanu aljinu ne wanda manzon Allah ya ba da labarin hakikanin yadda suke Allah madaukin sarki ya samu dace to bokayen fir'auna <clears throat> kun ji abin da suka faɗa yanzu ga waɗannan bokaye da suka zo suka ce ga abin da zai faru to suna da zinabai nan da duk kisan kan da fir'aun ne duka suna da shi innahu fa'ala zalika izlalan lahum wa ihana fir'aun ya mabanu isra'ila wancan aiki ne sau da kaskantarwa da wulakantar da su fi annahu idza qatala rijal wa nisa halakat umma don duk lokacin da aka kashe mazajenku aka bar mata to na al'umma ta hallaka yi? ta hallaka ko da misali a ce Allah ne zai jararce ku matanku su daina haihuwan maza ita haihuwan 'ya'ya mata me zai faru al'umma ta hallaka ba mai tsare ta ba mai jagorantar ta, sannan al'umman ba za ta haɓaka ba za ta zauna inda take ba ganin ko gida ne in ya zama mata sun fi yawa gidan bai samu ɗaukakan da ake so ba ku lura da wannan da fir'auna ya nufin su ya wulaƙanta bunu isra'ila wannan ya sa ya ɗauko wannan mummunan aiki wa hadal qawl akara. wannan zance shine zance mafi kusa da daidai وذلك لأن القول الأول مؤتمد مؤتمده النقل عن بني إسرائيل ومعلوم أن النقل عن بني إسرائيل لا يصدق ولا يصدق ثم غير ذلك سامو daga banu Isra'ila to ba gaggata shi ba ƙaryata shi ana gaggata wanda yake cikin Alƙur'ani da Sunna ana yin tawaqqufi ga wanda bai cikin Alƙur'ani da Sunna wanda bai ci karo da addinin mu ba والمعنى المعقول لكونه يقبه أبناءه ويستحي نساءهم وإذلال هذا الشعب وهو إلا بالنسبة للأقطاع من قالوا أنه ينعي بصوري أسن شاسو سوكم كبتاوة دنجيشي ينسنا ديوة سنة الكريسي كيرو وانا نبيعني توراوا سكتشكو أي دي إيالي ɗaujimo ya zamanto ba ku da yawa to masu yawa za su mamaye masu yawa za a zama suke da faɗa a ci duk yadda aka ce ba za a yi da kuma duk dubarar da dubara ba zai iya saboda kuna da yawa mun gano wannan da kyau ko duk yadda a najeriya mutanen kudu suka haɗa kai suka haɗa ƙuri'un soje ɗaya su duka ba za su iya ja da mutanen arewa an bayyace wannan da kyau ko ba su iya to shi ne sai su makirai a siyasance suka ce 'yan kudu su haɗa kai su dunkule su waje ɗaya su kuma yan arewa sai a zo sai a farfasa su. muddin ya zama kun rarraba ƙwanku kwando daban-daban wasu suka haɗa ƙarfin su waje ɗaya dole ko da su ne 'yan kaɗan su yi ne nasara an gano domin sun fahimci cewa ko wasu dabbobi ne mara makiyayi kowa yana rayuwa ne na tsiba da kanshi duk wanda yake rayuwa irin wannan shi ne bitan ba abin da yake yi tsina namu kanshi ga masana ya tsina namu wani Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan a taƙaitawa shi shine tarihin fir'auna yace ila fir'auna haka ne an gano wani sarki ne mugu wani sarki ne hatsabibi wani shaƙiyin sarki ne ɗan kisan kai ɗan kama kare haka ne a taƙaicin taƙaita wake sai Allah ya ce wa hamana wani ne hamana kuma waziru fir'auna shine wazirin fir'auna kun ga wani ne ko vice ke ko na yau vice president wa ƙarun waye ƙaruna tajirun ali fir'aun shi babban mai kuɗi a gwamnatin fir'auna baki ɗaya masautan fir'auna babu mai arzikin da yake shi mun gano kun ga fir'auna ƙaruna eh, eh, ba kawai a ko gwamnatin fir'auna ba in za a lissafin kuɗi ga gwamnatocin da za ka ji wa an ce yana da dala tiriliyan ɗaya da kaza shi ne mai kuɗi ai wannan da goji ma sai ƙaru ne sai kuɗin shi kun nan ƙaru da bala'in mai kuɗi ne fa da yana ƙaru na kana ganiyar ƙaru na tajiri ne ginan aziman babban wadata hatta qala Allah ta'ala hasi da ke Allah madaukin ce wa ataynahu min al-kunuz mu ne muka yi baiwar taskoki ma inna mafatiha mukullan kadai la tanu'u bil usbati uli quwwa manyan ƙarfi in za su ɗebi mukullan taskokin zinari da lu'ulu'u da yaƙotu da zabar jabi da kaza na ƙaro za mukullai ne za a zuba a buhu ƙato majiyin ƙarfi ta yadda da su zai ya ɗauka kana ya ɗaukar buhu ba lafiya ne yana sakar da sautan haka yana tafiya haka bai sa ko amma da haka su guda biyu fa misali to mukullan sto ɗin ƙaruna to sai an sa nauyin kamar buhun masara biyu ƙato tiɗin-tiɗin-tiɗin yake tafiya da su ko ba ba wa ƙato ɗaya ba uli ƙuwa aka ce masu ƙarfi wasu malamai suka ce mutum saba'in ne suke tafiya wasu kuma suka ce mutum ɗari bakwai ne. kawai suke tafiya da mukullan taskokin dinarin shi wasu suka ce mutum dubu saba'in ne mun gano wannan da ko wasu kuma suka ce a'a mukullin kwaya ɗaya ne aka yi ƙatoton mahaukacinsu kun gano wannan da ko to nan ne aka zuba arzikin ƙaruna idan zai buɗe ƙofan da za a shiga a ƙara wasu ko za a zama hidima a ɗigo to sai ƙarfi majiya ƙarfi sun zo da ƙyar za su ɗauko mu kullum an yi hoce a ɗaga sannan ƙasa a murɗa da ƙyar sannan a buɗe a shiga arziki ne gashi nan hololo Allah maɗaukin sarki mashi da yawon shi malamai sun mai wa'azi wabta ga ma a taka darar asa aruna wallahi ka nemi gidan lahira da kudin irin yanzu yadda za gana masu kudin mu wa'azi ku yi ƙoƙari tun kuna raye ku yi ma’adinin Allah hidima wallahi kafin dama ta kwace muku ‘ya'yanku ba za su yi kuma in za ku yi hidima ku je ku samu malaman su gaya muku me suke bukata a da'awa ba tare da kawai ka je ka ga musu masallaci ba in masallatan sun yawa a wajen fa wani santan abinda kamar mun ga maka ce ina da kuɗi zan muku hidima me kuke so mu za mu gaya maka abinda muke so an gane akwai santan da su abin da suke so a gina masu shi ɗakin taro akwai santan da suke so bayika suke son a yi masu akwai wanda su kuma suna sa musu asibiti suna fahimta gwargwadon abin da kowanne zai daidai da bukatunsu su sai zama kai ne hidima amma wani ba ya fahimtar wannan sai je sai abin da ra'ayin shi an gaya ma na wa ahasin kama ilaisa Allah kyau da samun mutane kuma yadda Allah ya da maka wala tansa nasibaka min ad-dunya ba wanda yake karka ji dadi ba wanda yake karka more dukiyanka ma qaru ne yace inna ma utitu ala ilmi ai wannan cancanta na ne da kokarin kasuwanci na da sanin lukkan ciniki hidima na ne tsammako na ne gogewa na ne sanin kumbiya kumbiya da sanin mutane wai shi ya bashi talakawa kowa in ƙaru ne fito fili na ce yana tafiya yana sun ƙahu ga barori mutane su hmm, ina dama a ce mu ma mun samu rabu na tsaruna. mun gano wannan da ke ku ana ta ana ta kowa tunanin shi ƙaru na ƙaruna na ƙaruna na can da ya na Allah ya faɗa da dawan annabi Musa aka haɗa kai da shi ake ma annabi Musa ƙazafi da Allah ya tashi sai ce fa khasafna bi wa bi darihi al-ard sai muka nutsar da shi da dukiyar duka to su masu sha'awan abin da Allah ya makawo musu suka waye gari suna la yarfa man asiri banda Allah maɗaukin sarki ya mana sutura mu ma da yanzu muna daga cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki ya kike ga mutum kawai ya zo da ta kamfatsiyar mota Ya ba san ita Allah ko 'yar wani ya ka san yadda aka samu ta ba ruwanka da kalla abin da Allah ya ba wa ka ce Allah kai man arziki halal wadatacce da wajenka ya Allah ka shiru ƙarshenta Allah ya nufin alawar mako zai baka jirgin sama ne a rubutun babu mota na'am je kana roƙon mota kaga zaka dade kana wahala ba karɓawa sau sai ka ce ma Allah arziki mota tana cikin arziki gida na da cikin arziki kuɗi arziki dabbobi mulki wa duk ba arziki ba ne ka riƙa roƙon Allah ka ce Allah kai mun arziki na hana arziki ce na iyalwa simple ya isa an gano wannan da ku ba ruwan Allah ya wani sai gan shi tun da aka haife shi ko keke bai taɓa yi ba ke wa ƙasa ana nan ke ɗan shekara sai kuɗi sai ko kowa yawan jirage a duniya da manyan kuɗi amma babin shi tun kafin ya auri uwan dan yake zuwa kasuwa na fara sai an taimaka mishi ashe ba shi zai arzikin ba waye bai Dan ne ba ruwan Allah kun gano wannan bai wani ba fulata ne a bakin hanya zai je su. can sai ga wata jif irin mai numfashi ina ganin lankurusa shi bulletproof na 2026 model asalin mai tsadar mai kyan hybrid mun gani ta zo ƙiwu kawai sai samu wata hannu katako har mai motan ya yi baya yanar shi ɓaci ya ba sai dawo ce kai mahaukacin ya ne sai ka taɓa ganin ana haya da irin wannan motar kana ɗaga mutane kana ce mutane ka shafa yau kula ta yace Allah sarki ni na ga hada jirgin sama ma ana yin haya dan Allah da mai mota da kula da jiwa ya fi hankali na ba platini bai ba da point ba ya ce ita kuma ka ne shigo kai ka da motar shi da jirgin sama ne tafi tsada da motar jirgin sama ne tafi girma wani tafi cika ido ya ce to na gama ana haya da jirgin sama <laughs> ballanta na mota kuma waye bai shiga jirgin haya akwai cikin motocinka in za ka maka sai in ka taka wani tsaurin shi ma akwai yanayin da in ka je waje wala sai ka shiga na ne na haya zaka da wanda ya zama yana da wata wadata wajen shi ne kuɗi ne kuɗin ne kuɗi ne kowa na yana ɗaukacin kawo wannan Allah ne ya tsara wannan ba abin da ya fi ka inna akramakum inda Allahi wanda ya fi ka takawa shi ne zama katin kawo amma suna da gida ƙatoto biyu suna da motoci suna da me sosai ne sai ne waye ba shi kuma ya ce ya fi ka in aka ba shi kuma a ce ɗan wuta ne kai kuma talaka sai kai ɗan aljanna ne misali wane ne fi ina kar Allah ya maka dukiya ka rika mutane girman kai duk kudin babanka da ke karo na ko ya kai shi aruna ta aruna su ne yara wai allazi inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwa manyan karfi mukullan na nauyaya su idan fal khaza'inu tasira wa azima so so shi fa ba fasto ne yake tara karafuna yake tara kaza mm pure zinare pure gold hard currency yake tara so so ne za a yi kamar girman maguma uku wannan so mai lamba a ke ta ji a wani so mai kamar girman gaskiya da wani gani ba ke ta ji a kamar girman tunan jikun da kwarar ɗan goma ca ke nan kun gano wani da ku haka manya-manyan so ne dukiya ne kawai a ciki ta haka da dama mai kuɗi shi ba gani ke fi ƙarfin Allah ba ko kuma shi abokin Allah ne ko sa'o'in juna ne shi za ga ko addini masu kuɗi ba sa yi ta da gaske haka a masallacin nan da Allah wa ya san nawa ne misabin zarkan bana ko abin da muke so fitar a nan wa ya san nawa ne misali na zakka na bana da Allah mutanen da suke waje in akwai wanda ya sanya ne ko ya faɗa mana misabin zarkan bana ɓangaren mata da Allah ma ko wacce ta sani ta faɗa mai agaji zuwa su faɗa mana a gaba mara ka jin duba intanet abin da ya sa da wannan tambayar ba wani abu ne saboda dukkan a shekarar kawo muka tara inda akwai mai kuɗi ya fi tattara zuba zai ga haka da sami miliyan sha bakwai ko sha takwas ba na babu ne yau. ba wanda yake da misali in kuma akwai faɗa ba ka je kana duwa wani intan da ni ba san da ko na yi brazil ba na wata misalin zakka ba zai zina zan gan shi ba na dinari ne na wani tarkaci ne za a faɗa nawa ya baka miliyan sha takwas da ɗari da ishirin ka fitar ne ko za ka fitar ne ko ko da intanet da gani <laughs> na a waya ne ko ai malamin kudi suka tokare to sai mutum ya yi da gaske ya bauta mu Allah sai da ce kalla innal insana la ya tsaga ɗan adam ɗagawa na hawan shi an ra'a su taga na da wadata yana daga ba wanda ya isa yawa shi shi wanda Allah ya ce mu Allah ka samu na daga cikin da ka taimaka mu to ne sai yake cewa ai fatun minan nasil aqwiya masu ƙarfi masu ji da ƙoshi wani ƙarfi ɗaukar mukullan taskan ƙaruna haji mafatiha izin falhaza ina tafiya kun gano wani da kyau ku wa sai suka ce addamir ya'udu ila man ila haula'i salasa fir'auna qarun hama da ba su gije gari ba fir'auna sarki hama ɗan siyasa qarun ne mai kuɗi ha gari na hannun wa yana hannun shi ne suke jawabi suka ce sahirun kazzabu ai boka ne matsiyarci ne kuma makarici ne kun gano mu da kyau yan tsakani da Allah ƙaruna ya yi ma'anar musa adalci eh shi ƙaruna daga ina yake daga makarantar nan musa ke fa inna ƙaruna kana ne min ƙaumin musa yana da cikin su ne fa ba ga alayya kawai masu tawaye su shagaye kudi kada zama talakawa eh su shafa mai talauci suka ce wai annabi Musa tahir wa huwa alladhi yafkharu an-nasa wa yurihim al-haqa'iq ala ghairi ma hi alayhi boka shine wanda yake nuna ma mutane sabanin abu da kamar haka kun gano ne ka zo yadda igiya ko sai ga igiyar ta zama shirgegiyar macijiya ko ba ta taba zama macijiyar ba wannan shi ake ce ma boka an gano wannan da kyau ko wasu kace annabi Musa wai haka yake wai haka yake walaysa huwa allazi yughayyiru al-haqa'iq illa al-khaliq bai ya canza abu fa yanzu sai boka sai nuna maka namiji a komawa mace amma hakika ya koma wa wasu iya canza hakika Allah ne kwade ba abinda boka ke canza ka zai zai boka ka ce wallahi ana bincina ma ka mu wallahi tallahi sai in kun shigo kun yi matsala ko kun yi aiki sannan abin ya canza ba zai iya ba ko zai ci kuɗin zakawa ya maka ƙarya hakikan ba za ta canzu ba sai dai yana iya ma wasu dodorudu mun gano wannan da kyau ko kawai abin da yake ke a mun karanta inda aka kara da bokaye suka jefa sanduna da igiyoyi suka zama macizai a hali ko ba macizan ba shi ne bokaye an gano wannan wanzu da ce sahir kenan mai sihiri mai rufan ido kahin shi kuma magunguna yake bayarwa arraf shi kuma abu ya bata sai a je sai faɗi yake wanda ya sata an yi sata a gida to sai ji a same shi shi kuma sai buga ƙasa sai aljanu su ce mashi ai wani ne ya ɗauke kuɗin an ji kuma sai a gani shiɗanun aljanu yake yake da su shi ne arra kahin shi kuma aljanu suke ba shi magunguna yake bayarwa shi ne sai a ce ga wata yarinya ko ga wani yaro daga rashin lafiya jini sun buɗe mai ido yana ba da magunguna maganin ya kai zai ɗaga filo zai ɗauko sai bayar shi ga ana zo aka yi turare ko aka sha ko aka shafa ko wane ne ko sai mutum sai warke an gano wani ku shi ne sahir. sahir shi kuma sihiri yake rafa ido da abubuwa yake ya tura jini jikin mutum kai maka sihiri ka makance ko ka haukace da dai sauransu sun gane bambanci su hudu da su ce man aka kahina au arrafan fa ma ya yaqul kada ta fara ala rukuji me yasa hadisin da ce au sahiran ba ta ce kahina na arra to shi sahir kowa cikin al'umma ya san matacce ne mugu haka ne amma wannan magani yake gane ke bayan wancan yana taimaka mutane yana gaya masu abin da masu sani haka ne ana ganin kamar wasu mutane kirki masu taimako nan da nan shi ne kawai wanzu Allah sai jawo su a hadisi ya ga maka illa in ka sake ka je wajen su ya ga kwana arba'in kana sallah Allah bai karba kwana arba'in ba kwana arba'in sallah biyar su arba'in sallah na Allah ɗari takwas ka ji wajen Allah ana neman ka ka kawo sallah ɗari takwas tashi ɗaya ma ana neman ka kawo ta babu ta ga uku balanta ɗari takwas kuma sai ka yi ko ba za a yi kodin ɗinta ba in ga ƙi kuma hukuncin da gaban in akwai shari'ar musulunci a kamo ka a juyar da kai ka kalli yamma a yanka ka mun gano in ka gaggata boka to ka kafirce da duk abin da annabi ya zo da shi ka zama rikakken kafiri irin fir'auna da hamana da ƙaruna ka ji illar boka gano wasu boka yin nasu yanzu ƙasan waje sai an hau jirgi za a jirgin wani fa ya zo nan talakawa ne suka tattaru suka zaɓe shi zama shugaba sai boka ya sai su zo fa ba ƙura'an su ko ɗaya wasu za su riƙe mulkin ni ko tambayin da zan maka san da Allah ya bani kai kana ina san da zai karɓa kana ina gano ba mutumin da ya taɓa zuwa wajen boka ya ce a mai tsafe shiga aljanna kwamin tsafi kada shiga wuta akwai to da ba zai iya ba na rantse muku da Allah duk abin da yake maka zai abin da ƙarya yake yasa mawaƙin ƙasan hausa sai in tsafi ne shi mukan ya fara tsafa 'ya'yan shi in bori ne ya fara girka 'ya'yan shi sarƙa samuwa suna kawo mashi sai koko shi baya son samun ne wani sai da tsohona ya ce motoci da gidaje da tarin merori ga shanu daji ga 'yan mata sai ya zaɓa dukkan da neman maɗan wani kai ga nasa yana yawo zage zage da ɗan gwam sai zancen banza zancen wofi ku sani allah mun gano wani da kyau mawaƙi ji ku hankali ka ji duk ka gama karatun bokonka sai digiri ke waye wani zindiki wanda ko ajin abcd bai shiga ba zai na wasa da hankalinsa ko uban shi kaza ga ta tsine ma uwar shi albarka da turanci zai ce hehehe <laughs> san me gaba da rai amma kawai wajen zai dinga wasan hankali wayar kai baka san me kike ko awa daga ɗan boko ya je ya zauna a ɗakin boka ya lankwashe kafa ta yadda boka ya da shi ba zai kaza ba sai kira shi ya ce ya kaza Waya ma da yake ladabi yake ya manta da Allah Allah ne yake yi ya dauka wannan ne yake yi shi ba kan shi mana mulkin ne ba kan shi, in kudi ne ba shi, ko ko shi baya son samun sai dai kai da tsohonka inda ka san cin da yake nema a hannunka sai ka ba shi samu ashe ba na shi bane waye? na Allah boka barawo ne mutunci ne bai da gaske mun ga wannan da ko ka rage azka na safiya da marece ba abin da zai maka boka kaga ya ce ma annabi Musa mai kazzabu ya ce mishi sahir ku kiyaye su ma mutanen annabi salihu ai abu biyu suka hada ma annabi salo na zagi kazzabun ne ashe. kuma ne ashe? ɗan iska eh duk wanda ya zagi mai da'awa ya ce mishi ɗan iska ko mutumin banza ko waye zai mutuwa sai Allah ya tozarta shi wannan sai Allah ya lalata bayan shi gaba ɗaya da ran shi da sai albarka ga mun ne ku Allah bai barin wannan sai an ji lahira yake hukunci domin da suka ce mishi kazzabun a sai ce su alamu na gada gobe za ka sanin man kazzabul ashir ga wannan da ke ku Allah zai yanka maka kazan wahala ta rayuwa kuma me zai faru wala ka kafi za ga ga samu raba raba raba raba kana bi ka ɗauka gaske ne wallah kawai sai gashi wa hanyar ba ta ɓullewa bayan ka shuka kuɗi maƙudin su nunai a ciki ba zagin malamai ko me suke maka ka je ku fahimci juna amma ba zagi ba cin mutunci alantana har kai ganganci ka da malami ka kulle yanda ka kulle shi ko haka Allah madaukakin zunfa zai kulle ka duk wanda ya ƙoƙarin wasu ya fitar da sunanka da darajanka ya haɗa ka a gari ko wala fi shi na bindika shi ba kulla malami a gidan yari ɗin ƙoƙar kai sai ka sha mamaki kuma sai Allah ya tura ka a duniyan nan ya binne tarihin ka kun gano wannan sarkin da ya sa aka kai annabi Yusuf gidan yari da sun sunan shi kun sa abin da ya sa matan azizu ma ke ta ambatanta kumfensin da ta ta yi ne matan da suke makirci da sauran 'yan gwamnati da suke abin da suka yi allah da binne su ba labarin wa ake ne ba na biyu su ba bai zana gidan yaro jin shekara goma ba jama ba faɗa da masu addini in kai kuma sai allah maɗaukin sarki ya mai da kai nasiyan shine ƙa'ida a zamanin shi ne ƙa'ida ba a yi kaka ce wani ya ustazu ne islamiyya cin da na fi ƙarfin shi wurin ɗuɗɗura mai a shar'in ne da ne kaza ya ka sha mamaki ko shi ya ji ya shiga masallaci ya yi da larabci ko kuma kusa yaran kusa da shi akan titi Duk da na mai a shari'a ga hausa duk wannan sai Allah madaukakin sarki ya nuna wata ba kowa ne kafin ka je ko ina ai lukumul ulama masmumun kenan ai guba ke da shi taɓa mutuncin malamai mutum malami ka zai kai shi gidan yaro da kulle waye shi shi ba ko adama ba kowa bane amma za ka ga in dai Allah yake ma aiki za ga shin kowa ne shi ko ba kowa bane sai Allah madaukin sarki ya karanta maka a annan da ba za ka iya biyawa ba wallahi rayuwa ce ka kuma kana bi'i bi'i a kan dama da kake da ita wallahi sai Allah madaukakin zarta ya kwace shi yasa kana da mulki a jiha yaranka a siyasa suka ce su fara da malamai ka hana su za su ja maka in kana da mulki a tarayya wallahi tallahi ministoci da gwamnatoci da sauran jami'an tsaro kasa za su rigima da malamai ka hana su don wallahi za su ja maka wallahi abin da sun ja maka mu gano wannan da kyau ko ba a yi gara malamin ka kira shi kai da shi malam kuma ya kai mana haka gaskiya ba mu ji daɗi ba Allah shi kyauta amma dai da Allah ka ɗan jira ne ka je ka shiga ɗaki ka ɗauko doruna ka zane shi ba wanda ya gani sai ka biya shi kuɗin bulalan shi shi ke shi ma sai Allah ya karya ka a to ba haushi kaji ka kosa sai ba za ka yafe ba shi ma sai Allah ya karya ka je ka ga waɗanda suka bugi su imamu malik har imam malik ya kasa ɗaga hannu ya ɗora kirji da wanda suka bugi su sa'id ɗin musayyibi da waɗanda suka kulla su ibnu taymiya a gidan yaro suka wulakanta su Allah madaukin zarki bai maganin su ba Allah ya bar su kasan sunan su Allah bai manta bayansu ba bai kwace mulki a gidajensu ba duk wanda ya karo da wani malami na rantsa da Allah mulki sai ya bar gidan shi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum